Kuna iya faɗa muna manufar wannan zaman taro? Abun nihi shine kariyar masu fuskantar aika-aikar 'yan ta'adda a niger musamman ma a cikin yankin Tilaberi. Domin ko tun bulluwar matsalar ƙasar Libya, ƙasar mu na tunkarar yawaitar hare-haren 'yan ta'adda sun haddasa dubaban mutanen da suka fuskanci al'amarin ya zan farar hula ne ko soja. Yallai da dama sun yi zaman makoki ɗaruruwan mata da suka rasa mazansu, yara mai rayu, wasu an salwanta su har tsawon rayuwar su kacancanar dukiya sace-sacen bisashe na makiyaya abubuwan kai hari da dama kamar su kishin gilla toye haƙin zuwa da komowa mafi yawan lokuta an dogara ne kan ɗaukin soja da hanyar shari'a sojawanmu na fagen daga suna fafutuka da 'yan ta'adda masha'arantunmu su ma suna hukuntawa lalle an yi iya ƙoƙarin yau yana da mahimmanci ga dukkan masu ruwa tsaki da su zamna zuwa kansu tambaya kan makomar waɗanda suka fuskanci al'amarin ni ma'aikatunmu na gwamnati daban-daban da na abirkanan hulɗa masu zaman kansu suka yi domin ɗaukar ɗawainiyar wa'annan mutane da suka fuskanci wannan al'amari da suka kasance dubabe kenan gurin wanga taron shine mai da hankali kan wa'annan mutanen da suka raunata na cewa masu ruwa tsaki da akwai mutane da ke buƙatar a ɗau ɗawainiyarsu don a fasalta yanayin da kenan ɗaukar ɗawainiyarsu ga yanda ake yin shi akan sani muke son mu ba da shawarwari na mahuta domin kyautata tsarin na ɗaukar ɗawainiyar mutanen da raunin ya samu. Cikin maudu'an da kuka tattauna akwai aika-aikar 'yan ta'adda. Kuna iya zayyana mana wasu daga ciki. Iliya da zatanta kamikaz. Akwai kan hari na kunar bakin wake, akwai halbe-halbe, akwai satar mutane da neman biyan diya. Akwai haddasa gobara ga wasu gine-gine na gwamnati da na al'umma. Akwai fyaɗe. Babban gurin shine na a sanya tsananin tashin hankali ga al'umma. Wannan aika-aikar daban-daban na haddasa ɗumbin mutane kasancewa masu rauni. Batun su ne ya ɗau hankalinmu muna son masu ruwa tsaki su gamu su sanya gamin ƙarfin aikinsu domin kawo ɗauki mai fa'ida ga raɗaɗin iyalan da suka shiga makoki suka raunata na farar hula ko na soja sannan mata da suka rasa mazansu yara marayu saboda ɗaukar ɗawainiyarsu da 'yan ta'adda. Studio